wa ya ce maka dan ka samu kuɗi ka zai kwanta wa ya ce maka samun mulki da mukami ke sa a samu kyakkyawar rayuwa a cikin zuciyar dan adam ubangiji ta'ala ne ke nutsar da mutane ya ba su dangana ya ba su haƙuri ko da bai ba su dukiya mai yawa ba sai su ji suna da wadatar zuci sai su ji suna da hutun zuciya sai su ji suna da peace of mind sai su ji su a kwance ba tare da sun ajiye miliyoyin kuɗi ba